abin bakin ciki ne kwarai da gaske a jihar adamawa da najeriya da ma kasashen duniya waɗanda suke demokradiyya wannan ba 'yan majalisa ne suka cire baba mai mangoro ba na tabbata jonathan ne cire shi a ƙasar nan kowane laifi za a faɗa ba za a ce baba mai mangoro shi kaɗai ne ya yi ba na tabbata an cire baba mai mangoro saboda yana jama'iyyar apc saboda kuma wasu dalilai da aka shigo da su na siyasa wanda ba lallai sai na faɗa ba kowa ma ya sani a ƙasar nan a wannan lokaci. Gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa kenan yake tsokaci dangane da matakin Majalisar Dokokin Jihar Adamawa na tsige gwamnan jihar Murtala Inyako. Har ila yau gwamnan na Kano ya ƙara da cewa. Wannan tsari da muke tafiya a halin yanzu ya zama duk wani bakuruki a ƙasar nan ba inda za shi ya ɓuya sai a cikin jama'iyyar PDP. na tabbata ba wani mangwara da pdp yake yi da ba za a cire shi ba wannan shine kashe demokradiyya layi miƙaƙe wanda lallai suka ci gaba da haka ta ko shakka babu sun kashe wannan demokradiyyar tuni dai masu fashin baki a fagen siyasar najeriya suka fara tofa albarkacin bakin dangane da tsigiyar gwamnan na adamawa da ma yunkurin kawar da batakwaransa umaru tanko almakura na jihar nasarawa Malam Abbati Bako shine daraktan cibiyar nazarin harkokin siyasa da demokradiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano. Salon da abubuwa suka ɗauko yanzu a Najeriya na tsige gwamnoni wannan ba wani abu zai yi ba illa ijefa ita kanta tafiyar demokradiyyar cikin wato abin da a turance muke cewa political eclipse ma'ana ita kanta demokradiyyar za ta shiga cikin husufi idan ba a isa 1980 an cire gwamna balaraba musa a tsohon jihar kaduna daga baya aka zo a zaben 1983 mpn ta kwace jihohin 'yan hamayya amma dai daga ƙarshe matsalar da aka samu shine ita kanta demokuraɗiyyar ta wannan lokacin dole ta taɓa ƙasa ma'ana ta shiga cikin husufi saboda haka shin anya tambayar da muke yi ba tarihi ne zai maimaita kansa ba Malam abbati Bako ya ce ko da shike demokaradiyya ta halarta kawar da mai mulkin da ke almundana da dukiyar ƙasa, amma kuma tilas ne a bi ƙa'idoji da dokokin ƙasa suka shimfiɗa wajen yin hakan. Ƙa'idodin da tsarin mulki ya shimfiɗa na cewar za a cire gwamna na wannan ƙa'idodin ya zama wajibi a bisu daki-daki saboda ana magana cewar aƙalla zai ɗau tsawon wata uku kafin a ce an bi ƙa'idodin da tsarin mulki i bayar. na idan za a tsige gwamna amma kuma a cikin kwana biyu aka zo aka tsige gwamnan jihar adamawa saboda haka wannan shi zai sa cewar akwai shinshini na wata matsala da take tattare da cewar gwamnatin da take ta tarayya tana bin gwamnoni wanda suke hamayya da ita saboda haka wannan shi zai jawo babban matsala na rugujewar demokuraɗiyya a najeriya Malam Abbaci Bako kenan daraktan cibiyar nazarin harkokin siyasa da demokradiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.